أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a yau wanda yake shida ga watan rabiul awwal shekarar 1440 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha hudu ga watan novemba 2018 har yanzu muna cikin karatu a cikin wannan littafin mai albarka aqidatu ahli sunna wal jama'a wanda babban malami a sheik muhammad bin salih al-usaimin ya wallafa a wancan satin mun yi bayani akan wato sifatu riba yardan Allah wata wataala ko ba haka bane muka yi bayan muka ce Allah subhanahu wataala yana yarda da mu'minai bayinsa na muka saya saboda haka yau zamu tashi daga inda malam yake cewa ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم haka na ko? na har yanzu malam na cikin bayani ne akan wato abin da ya shafi sifofin Allah da sunayensa ya yi bayani akan sifatu riba wato sifan yarda yanzu kuma zai magana akan sifan wato fushi shine ke cewa wa minu. kuma muna yin imani bi anna Allah ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala yaghdabu ala man yastahiqu al-ghadab min al-kafirin wa ghayrihim Allah yana fishi da wanda ya cancanci fishinsa daga cikin kafirai da kuma wannancinsu Allah yana fishi da duk wanda ya cancanci fishinsa dalili akan wannan shine ne shine fadi Allah subhanahu wataala adh-dhannina billahi dhanna as-sawi alaihim da'iratu saw wa ghadiba Allahu alaihim farkon aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yu'azzibu Allahu almunafiqin walmunafiqat walmushrikin walmushrikat sai ce azzanina billah Allah zai azabta da munafikai maza da mata da kuma mushrikai maza da mata sai ce azzanina billahi zanna saw masu mumunan zato da Allah Allah zai azabta da su masu mummunan zato da Allah Allah ce alaihim da'iratu sau wato a masifa mai awa ya tabbata a kansu kuma shi mana alaihim da'iratu sau wato mummunan masifa mai awa ya tabbata a kansu sai kuma Allah ce wa ghadiba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fishi a kansu eh, wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum kuma Allah ya ne masu wa lahum azaban alima kuma ya tana da masu azaba mai radadi saboda haka wannan shine akida ahli sunna wal jamaa muna tabbatar da cewa Allah yana fishi kamar da ya dace da girmansa da daukakansa fishin Allah ba da yake ba da fishin halittarsa kuma ba za mu canza ma'anan kalima ba mu ce yanzu wasu ba su waɗanda ba su yarda da cewa Allah yana fishi ba suna gani idan muka ce haka kamar mu kwatanta Allah ne da bayinka, idan suka zo fassara irin waɗannan ayoyi me za su ce idan Allah ya ce wa ghadiba Allahu alaihim Allah ya yi fushi a kansu sai su ce azaban Allah ya tabbata a kansu ina fata mu gane su sai su canza kalman gadab zuwa azab sai su ce azaban Allah ya tabbata a kansu to amma kuma wannan kuskure ne saboda me Allah subhanahu wataala yana hada kalman gadab da azaba a aya guda wannan kuma shi ke nuna cewa gadab din wato fishinsa da bai da da sa kamar ayan da zamu karanta gaba misali Allah yace walakin man sharaha bil kufri sadran فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم mun gani ko ya ce alaihim ghadabun fa alaihim ghadabun min Allah sai kuma ce walahum azabun azim Allah ce walakin man sharaha bil kufr sadran amma wanda wanda ya zama zuciyarsa na farin ciki da kafirki Allah ce fa alaihim ghadabun min Allah fishi daga wurin Allah ya tabbata a kansu sai kuma ce walahum azabun azim kuma azaba mai girma ya tabbata a kansu ashe kenan azaban daban take da fishin ina ba ta mun gane saboda ka ba daidai ba ne a fassara zai da azaba sai dai mu fassara shi yanda take kawa mu ce Allah yana fishi amma ya fishi sa yake sai mu ce yana fishi ne kamar da ya dace da girman sa da daukakan sa laysa kamithli shay'un wa huwa samiul basir wannan shine babban kaida tun farko mun fara ya kamata mu dinga tuna da wannan kaida laysa kamithli shay'un wa huwa samiul basir saboda ka Allah yana fishi kamar da ya dace da girman sa da daukakan sa na'am sai kuma mala ce wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mawsufan bil jalali wal ikram haka na kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da fiska fiska mausufan bil jalal wanda aka sifanta ko kuma wanda ya sifantu bil jalali da girma da daukaka wal ikram da kuma karamci dalili akan haka shine fa dai Allah subhanahu wata'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kafin wannan Allah yake mai kullu man alaiha fani ko ba ka bane yace duk wanda yake kanta mana duk wanda yake kan kasa fani mai karewa ne kowa da komai zai kare sai ce mai wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kuma fiskan ubangijinka ma abotin girma da daukaka da karamci shine mai wanzuwa saboda ka ayan ta tabbatar cewa Allah subhanahu ta'ala yana da fiska amma kuma ya fiskansa take Allahu alam fiskansa yana nan kamar da ya dace da girmansa da daukakansa ina fata mun gane haka nan kuma malai ce, wa nu'minu bi anna Allah bi anna lillahi ta'ala yaday haka nan kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wataala yana da yaday yana da hanaye guda biyu karimatain masu karamci azimatain masu girma ina fata mun gane ba cikin naku a ah. wani bi anna lillahi ta'ala yadai muna yin iman da cewa Allah subhanahu wataala yana da hanaye guda biyu yadai hanaye guda biyu karimatain masu karamci azimatain masu girma dalili akan haka shine ne fadin Allah subhanahu wataala bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha Allah Allah yace farko wannan aya ne Allah yace yace wa qalat al yahud ha ah, yadullahi maglula yahudawa ne suka ce me suka ce hannu Allah a kankame yake me suke nufi da haka wato suna nufin Allah murawaci ne wannan shi ne suke nufi da haka wayyazu billah suka ce Allah maglula hannu Allah a kankame yake sai Allah ya ce mai Allah ya ce gullat aidihim hannuwansu ya kankame eh, wa lu'inu bima kalu kuma an tsine masu saboda abin suka fada sai Allah ya ce bal yadahu mabsutatan Allah ce a'a ai hanayensa guda biyu mabsutatan shimfidaddu ne fa kaifa sha yana ciyarwa kamar da yake so ina fata muka gane saboda haka Allah subhanahu wataala ayan tana tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da hanaye guda biyu masu karamci kamar da malai ce karimatain masu karamci shi yasa Allah ya rajje ga ga Yahudawa da suka ce shi marwaci ne Allah ya ce hanayensa guda biyu shimfidaddu ne yana ciyarwa kamar da kamar da so kamar da manzo alfa yake cewa yace yadullahi mal'a yace sahahu layl wa nahar yace hannu Allah subhanahu wata'ala a cike take sahahu layl wa nahar Allah shine mai yawan kyauta dare da rana wannan shi mana saha saha ai kasratul ata Allah shine mai yawan kyauta dare da rana sahahu layl wa nahar saboda haka Allah subhanahu wata'ala halayensa shi tindadu ne kuma yana da karamci azimatan kuma suna da girma wato girman hannu Allah kwakwalon mutum ba zai iya kawo ba shi yasa idan mun tabbatarwa Allah da sifan hanaye hakan baya nuna cewa muna kwatanta hanayensa da hanayen halittunsa saboda mu ba za su ya kawo yanayin girman hannu Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa malam ya kawo ayan da take gaba Ya ce, wa ma qadarullah haqqa qadrihi Allah yake cewa su kafirai fa ma qadarullah haqqa qadri basu kaddara Allah basu girmama Allah yanda ya kamata ba sai ta ne yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama yace kasa gabaki diyanta damkarsa ce ranar tashi kiyama Allah zai damke kasa was samawati matwiyatun bi yamini kuma sammai bakwai gabaki da ababen nadewa ne a damansa za a nan nade su gaba da, Allah ya rike su da damansa so ya kake tunanin irin wannan hannu zai kasance ina ba ta mu gane kaga kwata-kwata ko kwallon ba zai iya kawo ba saboda idan Allah sanar ce zai nade sammai guda bakwai waɗannan sammai guda bakwai fa suna da bala'in girma manzala sallallahu sanar ke cewa kwatankwacin sama ta farko dangane da sama ta biyu kamar ka dauki zobe ne ka jefa a cikin sahara haka na kuma na biyu dangane da na uku haka na kuma na uku dangane da na hudu haka har zuwa na bakwai to amma a haka Allah zai nade su kuma ya rike su a damansa saboda haka kokola mu ba zai iya kawo ya hannu Allah subhanahu wa ta'ala yake ba sai dai mu ce kawai mu Allah ya tabbatar ma cikin alkur'ani kuma mun yi imani da shi kawai ina fata mun gane yawa saboda muna mun yi imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hanaye guda biyu masu karanci masu girma ina ba ta mun gane sai kuma malai ce wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala aine haka nan kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wataala yana da idanu guda biyu ainain isnatain idanu guda biyu hakikatain na hakika ina fata mu gane likauli ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki wasna'il fulka bi a'yunina wa wahina. Allah sun zala na cewa wasna fulka wato ka sassaka jirgi da ayunina da idanunmu wa wahina da kuma wahayinmu irin waɗannan ayoyin sun zo da yawa a cikin alkwan duk inda Allah sun zala ya bada labari akan annabi Nuhu sai ya yi bayani akan umarin da ya masa akan ya yi jirgi kuma sai ya ce bi ayunina da idanunmu ina fata muka saboda haka waɗannan ayoyin sun tabbatar da sifan idanu ga Allah subhanahu wataala saboda ka muna tabbatar da su kamar da Allah ya tabbatar ma kansa malai ce wa kala nabi sallallahu alaihi kuma annabi sallallahu alaihi yana cewa hijabuhu nur hijabuhu an-nur wato shamakin sa shamakin Allah shine me shine aske Allah manzala ce law kashafahu la ahrakat sabahatu wajhi inda Allah zai yaye wannan shamakin la ahrakat sabahatu wajhi man taha ilayhi basaruhu da wato hasken fiskansa zai kone duk abin da ganinsa ya kai zuwa gare shi min halki na daga halittunsa ina wata mun gane saboda haka Allah wannan ayan inda malam ya kawo shi a sanda yake tabbatar da fuska da ya fi dacewa saboda ayan tana tabbatar da fiskan Allah ne ina fata mun gane saboda yace la aharakat sabahatu wajhihi saboda kai yana tabbatar da fiskan Allah amma kuma ina ganin malam ya kawo shi ne saboda fadin fadin manzo Allah man taha ilayhi basaruhu ina fata nan tunda albasar din ai albasar ne yubsiru bi ainihi Allah yana ganin ne da idanunsa ina fata mun gane saboda haka wannan hadisin yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da fiska kamar da ya dace da girman sa sannan kuma yana cewa shamakin Allah shine haske ina fata mun haske ne mai girma sosai shi yasa bai yiwuwa a gan Allah subhanahu wataala saboda girman wannan haske shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya Isra'il mijad aka tambaye shi kagan Allah yace yace nurun anna arahu yace haske ne ta yaya zan gan shi? Haske ne yana da girma sosai ba yanda za a yi jikinmu yana da rauni kamar da Allah subhanahu wa ce eh, wa hulikal insana da'ifa an halici mutum ne da rauni jikinmu a yanzu a kanan duniya ba zai iya daukan nauyin wannan hasken ba shi yasa annabi Musa sai da yake da Allah me yake da Allah rabbi arini anzur ilayk yace ya kai Allah ka nuna mun in duba zuwa gare ka me Allah yace masa Allah ce lantara ne ba za ka iya gani na ba walaki in zuwa ilal jabal amma ka duba zuwa ga dutse dutse mai girma babba Allah ya ce fa in istakarra makanaha fa sawfa tarani idan ta tabbata a wurin ta to zaka ganni Allah ya ce falamma tajalla eh lil jabali sai ce dakka da Allah ya bayyana zuwa ga wannan dutse mana da hasken Allah ya bayyana zuwa ga wannan dutse sai ya sanya dutsen ya zama nikakke dutse fa babba mai girma mai karfi sai ya darkake ya zama nikakke wannan abun da Musa ya gani da idonsa shi ya sa Musa ya fadi ya suma ba wai hasken Allah Musa ya gani ba ina ta muka ne a'a ya yi mamaki ne ya tsorota ne yadda dutse mai girma mai kato ya darkake a lokaci guda kawai wannan ya sa shi ya sume ina fata mu gane da haka shi yasa ba zai yi kwata-kwata idanunmu a nan duniya mu gan Allah ba saboda wannan haske shi yasa manzo ne cewa laukashe kashafa da zai yaye ta la ahrakat sabahat waji da fi da hasken fiskan sa zai kone man ta haile baka duk wani abin da ganin sa ya kai zuwa gare shi in halki na daga halittansa to karamin misali ma ga rana wa idan ana rana sosai mutum zai fita cikin rana ya kalli ranar mutum ba zai yaba ta ina kuma ga hasken ubangiji subhanahu ta'ala sai mala yace wa ajma'u ahlus sunna kuma ahlus sunna sun yi ijma'i sun yi ga gabaki daya ala anna al aynayn ithnatayn akan cewa idanu Allah guda biyu ne wa yu'ayyiduhu kuma abinda yake karfafa wannan magana shine me kaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi dajjal shine magana da Allah annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada game da dajjal masihu dajjal masihu dajjal yana daga cikin wato alamomin tashin kiyama zai zo a ƙarshen duniya kuma zai zo ne Allah ya bashi daman yin abubuwa da yawa wanda suka saba hankali abubuwa wanda suka saba al'ada dajjal ne zai zo fa ya umurci sama ta saukar da ruwa kuma sama ta saukar da ruwan idan ya kira mutane zuwa ga su bauta masa idan suka ki zai umurci kasansu ta bushe baki da duk wani abu da suke da shi a gonansu ya bushe ya halaka zai kashe mutum kuma ya sa masa rai ya tashi zai ta yi abubuwa da dama wanda suka saba al'ada wannan shi zai sa mutane su bi shi ina fata mu gane to amma kuma duk da waɗannan abubuwa fa da yake yi manzo Allah ya ce innahu a'war mutum ne awar mana yana da idanu biyu daya ya lalace da daya kawai yake gani ina ba za gane wannan shi ne mana awar idan ka ce awar mana mutum yana da idanu guda biyu daya ya lalace daya yake gani shi yasa wasu mana suka fassara da ake ce masihul dajjal suna fassara masidir ai mamsuhul ai. mana an shafe idan idonsa guda daya saboda ka yana gani ne da ido daya bil munasaba da wannan bayani shi ne za mu fahimci cewa hotuna da ake yadawa kwanakin ba wani ya turo mu akwai hoton wani yaro da aka ce an haife shi a israel yana da ido guda daya a sakin goshin sai haka ana cewa wannan yaro shi ne dajjal in ya girma shi zai zama dajjal ko su ga hoton ba su gani ba yana na ana yadawa ana cewa hoton dajjal yawa masu yada wannan hoton rashin fahimta suka yi ba su fahimci ma'anar awar ba ne da manzala ya ce dajjal awar mana yana da idanu guda biyu daya baya gani ba wai yana da ido guda daya a tsakiyar goshinsa ba wannan ba shi ne mana awar ba ina fata mun gane so ga da wannan zamu fahimci cewa wannan hoton da ake yadawa in ma ko ne halitta haka to ba dai shine dajjal ba eh dajjal da manzala ya da mu huwa awar mana yana da idanu guda biyu daya baya gani ina fata mun gane saboda ga manzala ya ce innahu awar shi dajjal awar ne sai ce wa inna rabbakum laysa bi'awar amma kuma ubangijinku ba awar bane sai ya zama to shi ubangijinku yana gani da idanunsa guda biyu ba kamar dajjal bane mai gani da ido guda daya wannan shine mahallu shahid shi yasa malam ya kawo wannan aya wannan hadisi wannan hadisi yana kara tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da idanu guda biyu saboda yake shi ba kamar dajjal ba kuma wato Allah ya yi wannan ne domin ya zama to alama ga mutane su san cewa wannan mutumin da yake cewa shi Allah ne ba Allah ba ne kuma duk da waɗannan abubuwa da yake ta yi ya rayar da matace ko kuma ya sa ruwan sama ta sauka duk da waɗannan abubuwa da yake yi ya kasa magance idonsa da baya gani da shi ina fata mu gane sai wanda ya zama to alama akan rauninsa duk da waɗannan abubuwa da zai ta yi haka nan zai yawo a duniya idonsa da ya baya gani kuma na cewa shi Allah ne kuma yana yin abubuwa amma kuma zai kasa magance idonsa da baya gani ina fata mu gane saboda haka wannan hadisi yana kara tabbatar cewa Allah subhanahu wataala yana da idanu guda biyu kamar da suka dace da girman sa da daukakan sa ba mu san ya suke ba sai kuma mala yace wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir muna yin imani da cewa Allah subhanahu wataala la tudrikuhu al-absar wato ganin idanu ba sa riskansa wa huwa yudrikul absar amma kuma shi yana riskan ganin idanu wa huwa al kuma shine mai tausafawa al-khabir shine masani saboda haka a kina ahli sunna wal jama'a ba zai yi mutum ya ga Allah subhanahu wataala a nan duniya ba ina fata mu gane duk wanda ya ce ya gan Allah a nan duniya to makaryaci ne ba zai yiwu ba kwata-kwata ba yanda za yi mutum ya gan Allah a nan duniya amma kuma mumine za su gan Allah a ranar tashin kiyama shi yasa mala ya ce wa nu'minu bi annal muminin amma kuma muna yin imani da cewa muminai ya rauna rabbahum yawmal kiyama za su gan ubangijinsu a ranar tashin kiyama menene dalili kan haka Allah subhanahu yana ta'ala cewa wujuhu yawma idhin nazira ila rabbiha nazira Allah ya ce wujuhu fiskoki yawma idin a ranar wato a ranar ta kiyama nazira za su kasance cikin annuri cikin haske ila rabbiha nazira suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu Allah ya samu a cikinsu saboda haka fuskoki masu haske za su kasance suna kallo zuwa ga ubangijinsu a ranar tashin kiyama ina fata mu gane saboda haka muminai za su gan Allah a cikin aljanna bal ganin Allah shi ne kari da Allah subhanahu yake nufi a cikin aya da Allah subhanahu wa ke cewa lillazina ahsanu alhusna yace wa ziyada yace wadanda suka kyautata za a ba su wato kyakkyawa za a saka musu da kyakkyawa alhusna wannan shine aljanna sai yace wa ziyada da kuma kari wannan kari manzo Allah ya fassara shi da ganin Allah subhanahu wa ta'ala yace innakum satarawna rabbakum ya eh? تترون ربكم كالقمر fi lailatul badar yace za ku ga ubangiji ku kama da kuke ganin wata a daren badar wato daren goma sha hudu ko sha biyar lokacin da wata yake fita ya zamanta ya cika a yanda kowa zai zauna a gidansa ya kalli wata haka nan kowa zai zauna cikin gidansa a aljanna ya kalli ubangiji shine manzo Allah yace tatawara rabbakum kalkamar fi lailatul badr yace la tudamuna fi ru'yati ba za ku dinga ture ture ba wajen ganin sa kowa zai ganin shi a nace a cikin gidansa a cikin aljanna kuma manzo da cewa idan muka ga Allah sai mu sai ma mu manta da neman aljanna ma gaba kida eh sai wato gani Allah zai fi mana dadi sama da duk dadin da zamu ji a cikin aljanna Allah ya samu a cikin su kan muna tabbatar da wannan saboda nasoshin alkur'ani da hadisi sun tabbatar da wannan sai kuma Allah yace wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la la masala lahu li kamal li kamal li kamal sifati kuma muna yin imani da cewa Allah subhanahu wata'ala babu wani kwatankwaci gare sa saboda mai saboda cikakken sifofinsa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu san kamshi wa huwa as-sami' kuma shine mai ji albasir shi ne mai gani saboda ka zuwa nan malam ya kawo sifofi daban-daban na Allah subhanahu wataala wanda Allah ya tabbatar ma kansa ko kuma manzo Allah ya tabbatar masa daga nan kuma zai zo kuma ya dinga kore wasu sifofi daga Allah sifofi da Allah ya kore su gabanin kansa ko kuma manzansa ya kore su gabanin Allah daga ciki Allah ya ce wa nu'minu bi annahu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm haka kuma muna yin imani da cewa la ta ta'khudhu sinatun cewa Allah wato sinatun jangadi ba ta kama shi wala nau haka kuma baya bacci me yasa yake li kamali hayatihi wa kayyumiyatihi saboda me saboda cikakken rayuwarsa da kuma kayyumiyati saboda kasancewa shine al-qayyum ana shine mai tsayuwa da wannan cinsa ina fata mun saboda ga shi yasa baya bacci kuma baya gangade wai bayani wannan a baya ko ba ka wani sai kuma lace wa nu'minu bi annahu la yazlimu ahadan li kamali adlihi haka kuma muna yin imani cewa Allah baya zaluntan kowa saboda me li kamali adli saboda cikakken adalcinsa Allah baya zalunci Allah subhanahu wataala yana cewa cikin hadisi kursi yace me ya ibadi inni haramtu zulma an nafsi ya ku bayina ni na haramta wa kaina zalunci Allah baya zalunci a cikin alkurani Allah ya ce mai yake wani kullin yake wali kullin darajatun mimma amilu wali yuwaffiyahum amalahum wa hum la yuzlamun eh saboda ka bayan da Allah ba zai zalunci kowa ba shi yasa yake wani kullin darajatun mimma amilu kowa da mu'mina da kafirai kowa za a saka shi ne a daraja na gidan da yake ciki na aljanna ko wuta bisa ga aikinsa kamar da kuka sani aljanna darajoji ne kamar da wutan jahannama daki daki ne zuwa kasa saboda ka gurgurdan aikin ka na alkhairi gurgurdan darajar da za a saka cikin aljanna haka da kuma gurgurdan mummunan aikin kafiri gurgurdan dakin da za a sa shi a cikin wuta ina fata mun gane shine wali kullin darajatu mimma amilu Allah ce wali waqtiyahum amalun za mu cika masu ayyukan su mana duk wanda ya aiki alheri za a cika masa ladan sa duk wanda ya mumuna aiki kuma shi kuma ba za a kara masa laifi akan abin da ya aikata ba shine wali waqtiyahum amalun take wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba saboda Allah baya zalunci yace wa bi annahu laysa bi ghafilin an a'mal ibadi. haka na kuma muna yin iman da cewa Allah subhanahu wataala baya gafala akan ayyukan bayinsa li kamali rakabatihi saboda cikakken tsaronsa wa ihatatihi da kuma iliminsa wanda ya kewaye komai saboda Allah baya gafala wama mallahu bi ghafilin amma malu. Allah baya gafala daga abinda suke aikatawa sai kuma yace wa nu'minu bi annahu la ya'jizuhu shay'un fi samawati wala fil ard kuma muna yin imani da cewa la ya'jizuhu shay'un babu wani abu da yake iya gajiyar da shi babu wani abu da ke iya gajiyar da Allah fi samawat a cikin samai wala fil haka na kuma a cikin kasa saboda me yace li kamali ilmihi wa qudratihi saboda cikakken sa da ikonsa Allah me yasa yace li kamali ilmihi wa qudrati saboda cikakken ilimin sa da iko sa saboda me duk sanda mutum ya kasa yin wani abu to ya kasa ne in ma saboda rashin ilimi ko kuma rashin iko ko ba ku bane idan ka ka ce mu yanzu na malam Idris ka rubuta mu wasiƙa da farasanci zan kasa rubuta maka saboda me saboda bani da karfi a saboda bani da ilimin farasanci ina fata mun gane saboda wani lokaci mutum yakan kasa yin abu saboda rashin ilimi haka kuma yakan kasa yin abu saboda rashin iko shi yasa Allah subhanahu wa babu wani abu da yake yi ya gajiyar da shi ba zai kasa yin wani abu ba saboda mai saboda cikakken ilimin sa da iko sa Allah subhanahu wa yana cewa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ya ce lalle lamarin sa idza arada shay'an idan ya nufi wani abu kawai me zai ce masa an yaqula shine ya ce masa kun fayakun ka kasance kuma wannan abun ya kasance sai kuma yake wabi bi annahu la yalhaquhu ta'bun wala iya li kamali quwwatihi haka nan kuma muna yin iman da cewa la yalhaquhu ta'bun wato gajiya a gajiya baya baya samun shi wala iyaun haka nan kuma kasawa li kamali quwwatihi to da cikakken karfin sa Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa laqad khalaqna as-samawati wal ard hakika mun halici samai da kasa wa ma bainahuma da kuma abin da ke tsakanin su fi sittati ayyam a cikin kwanaki guda shida sai ta me yace wa ma masana min lugo kuma babu wani gajiya da ya shafe mu babu wani gajiya ko kasawa shi ta malake ai min tabin wala iya wato babu wani gajiya ko kasawa da ya shafe mu da muka da muka yi wannan sai kuma malake wa nu'minu bi thubuti kulli bi thubuti kulli ma athbathahu Allah li nafsihi kaga zuwa nan ya kawo wasu sifofi wanda Allah ya kore su daga gare shi Allah baya gajiya Allah baya bacci baya gengedi baya zalunci baya gafala irin waɗannan abubuwa duka Allah ya kore su daga gare shi kamar yadda ya tabbatar ma kasa wasu sifofi haka nan kuma ya kore wasu sifofi daga gare shi sau kama da yake wani wani bisu thubuti kulli ma asbatahu Allah li nafsi muna yin imani da tabbatar da duk wani abin da Allah ya tabbatar ma kansa aw azbatahu lahu rasuluhu ko kuma manzansa ya tabbatar masa shi min al asma wa sifat daga sunaye da kuma sifofi lakinnana natabarra min mahdhurain azimain amma kuma muna barranta muna barranta daga abubuwa masu girma guda biyu wanda aka yi mana gargadi a kansu shine mahzurain azimatain abubuwa masu girma guda biyu wanda aka mana gargadi a kansu su ne menene su ne at-tamthil wato kwatanta Allah da wani da daga cikin halittunsa an ya kula bi kalbihi aw lisanihi sifatullahi ta'ala ka sifatul makhluqin wato shine mutum yace da zuciyarsa ko kuma da harshensa mutum yace sifatullahi ta'ala ka sifatul makhluqin yace sifofin Allah ta'ala kaman sifofin halittunsa ne wannan ka kwatanta Allah da halittunsa muna barranta daga yin wannan abu haka na kuma wata muna barranta daga takif wato kamanta halittar Allah an ya kula bi kalbihi aw lisanihi kayfiyatu sifatillahi ta'ala kaza wa kaza wato mutum yace da da harshensa ko kuma da zuciyarsa yace ce kaifiyatu sifatillahi yanda sifofin Allah yake sune kaza da kaza da kaza muna barranta daga wannan mun karanta a baya babban kaida da Imam Malik ya bamu yace menene yace al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wasuwal anhu bid'a wannan kaida ce wanda malamai suke tabbaka suna aiki da shi a duk sauran sifofin Allah idan mu aka tambaye ka ya jin Allah yake samu sai a sam'i ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wasuwal anhu bid'a idan aka ce ya idon Allah yake samu sai al ma'lum wal kayf majhul a haka kowane sifa daga sifofin Allah malamai suna aiki da wannan kaida man malik kai. shi da kuma wala ce wa numinu binti fayi kulli ma fahu Allah an nafi haka na kuma muna yin imani da kore duk wani abin da Allah ya kore daga kansa fahu an anhu rasul ko kuma manzansa ya kore su daga gare shi wa anna zalika nafiya ya yatadamman ithbatan li kamali jiddihi haka na kuma muna iman da cewa wannan korewan idan muka kore sifa wannan korewan ya tabamman yana kunshi da tabbatar da cikakken akasin wannan kafin wani bayani bi ma'ana duk sanda mutum ya kore ya ce Allah subhanahu wataala baya zalunci wannan korewan yana hade da tabbatar da cikakken wato kishiyan wannan wato adalci idan ka kore kace Allah baya zalunci kana tabbatar da adalcin Allah fi nafsil ina fata mun gane idan ka kore kace Allah subhanahu wataala ba daidai bane kana tabbatar da cewa Allah yana magana saboda ka duk wani sifa ta tawaya wanda bai dace da girman Allah ba idan muka kore shi to muna tabbatar da cikakken kishiyanta wannan shine wa anna zalika nafiya yatadamman isbatan li kamali hiddihi sai ce wa nasqutu amma sakata Allah anhu wa rasuluhu haka nan kuma muna shuru akan abinda Allah da manzansa suka yi shuru akai duk wani abinda Allah da manzansa ba su sanar da mu ba game da shi to mu ma ba mu sani ba sai mu yi shuru akai ina fata mu gane da aka tambaye mu sai mu ce ba mu sani ba kuma wannan ba aibi bane hmm. malai ce wa nara anna asaira ala hadha tariq fardun la budda minhu muna gani cewa bin wannan hanya farilla ne wajibi ne la budda babu makawa daga gare shi me yasa yace wa zalika li anna ma azbatahu Allah li nafsi saboda abinda Allah ya tabbatarwa kansa au nafahu anha ko kuma ya kore shi daga gare shi subhanahu wa huwa khabarun ya zama labari akhbar Allah bihi an nafsi wanda Allah ya bayar akan akan kansa wa huwa subhanahu a'lam bi nafsi kuma shi Allah ya fi kowa sani kanshi wa asdaqu kila kuma yafi kowa ma gaskiyan magana wa ahsanu hadisan kuma yafi kowa kyakkyawan zance wal ibadu la yuhituna bihi ilman kuma su bayi ba za su iya kewaye da shi ba da ilmin su saboda ka sai zama duk abinda Allah ya sanar da mu sai mu yi imani da shi ba tare da mun kara wani abu ba kai haka nan kuma mala ce wa ma azbatahu lahu rasuluhu haka nan kuma abinda manzansa ya tabbatar masa aw nafahu anhu ko kuma ya kore su daga gare shi fa huwa khabarun labari ne akhbara bihi anhu wanda manzo Allah ya bayar akan shi wa huwa a'lamu nasi bi rabbih kuma shine yafi mutane sanin ubangijinsa ko ba haka wani akwai wanda yake manzo Allah sanin Allah babu saboda duk abinda manzo Allah ya san da mu sai mu yi imani da shi haka yace wa wa ansahu al-khalq kuma shi ne ya fi nufar da halitta wa asdaquhum kuma shi ne ya fi su gaskiya wa afsahum kuma shi ne ya fi su iya bayani ina fata mun gane saboda haka sai ce mala ce fa fi kalam fa fi kalamillah ta'ala wa rasulihi kamalul ilm saboda haka a cikin maganganun Allah da manzansa kamalul ilm akwai cikakken ilimi wa sidq akwai cikakken gaskiya wal bayan haka akwai cikakken bayani fala uzra fi raddihi aw taraddudi fi qabulihi saboda haka babu uzuri ga wani ya mar da su yace ya ki karba aw taraddud fi qabl ko kuma yayi shakka akan karban wannan bayani ina ba da mun gane saboda haka wannan zuwa nan malam ya gama bayani akan wato abin da ya shafi a sifofin Allah da kuma sifofin da Allah ya tabbatarwa kansa da kuma sifofin da Allah ya korewa kansa saboda haka akina ahli sunna wal jama'a game da waɗannan sifofin shi ne shine muna tabbatar da su duk abinda Allah ya tabbatar wa kansa muna tabbatar masa duk abinda Allah ya kore wa kansa muna kore su ina fata mun gane sannan kuma ba mu kamanta ko kuma mu kwatanta sifofin Allah da sifofin halittunsa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan shine babban kaida wanda ya kamata kullum mu dinga tunawa duk sanda muka zo muna magana akan sifofin Allah subhanahu ta'ala Canon? Hmm? No? <laughs> huh? Sauran ko makaranta? Wannan na abin da ke gaba makaranta? Na ga kamar lokacin da ya yi ne. Don kuma ganin makaranta sau. <laughs> Na? A ta yana? So, shi ke na za mu sa yana insha Allah. Abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa. inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafi mana Allah ya kara mana fahimta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya da ya biyu sai mu amsa kafin a yi sallah wa alaikum salam na'am na'am نعم wa obi ana wulaita di gafilin amma an amali ibadi kuma mana muna yin imani cewa Allah baya gafala eh, gabarin ayyukan bayinsa mana yana sane da ayyukan bayinsa yana ganin su ba abin da za su yi wanda wato ba tare da saninsa ba ya zama to ya gafala lokacin da suka yi ina fata mun gane wancin mana kamar da halittar cin alfa wamma Allah bi gafilin amma samadu Allah ba baya gafala ga wani abin da kuke aikata. nan a ƙarshe maka ce li kamali rakabati so da cikakken tsaronsa mana ya sa mana ido ya tsare yana ganin duk abin da muke aikatawa wa ihatati da kuma kewayewansa iliminsa iliminsa ya kewaye da komai wani shi mana rakabati wa ihatati ina fata mun gani na wa ansahu law mana shi ya shi yafi masu nasiha mana shi fi nusar da su eh, shi yafi nusar da halittu wa an al-khalq وعليكم السلام نعم na'am la tudrikuhu al-absar wato ganin idanu ba su riskan Allah mana idanunmu ba za mu yi riskin Allah ba wa huwa yudrikul absar amma kuma Allah yana gani idanun mutane yana gani ganin komai wato wannan aya ban ban so na yi nisa cikin bayani ba kai <laughs> sai da sai da tambaya. waɗansu suna amfani da wannan aya su tabbata tabbatar da cewa ba zai yi a zan Allah a nan duniya har da lahira ma ina fata mu gane saboda mai Allah ce latu tudrikuhu al-absar kwata kwata idanu ba za su iya ganin sa ba ina fata mu gane to amma kuma abinda ayan take korewa ƙur'ani yana fassara juna ne ina fata magana shi yasa malam ya kawo ayar da ke gaba wujuhu yawma yadi nadira ila rabbiha nadira saboda aya wancan aya ya tabbatar cewa za mu ga Allah a ran tashin kiyama sai zama to abinda wannan aya take nuna shine ba za mu yi riskan Allah ba wato idrak shine wato ka ga abu ganin ka ya kewaye shi gaba ki da wannan Allah ya kore wannan ba zai yi ba ina fata mun gane da Allah bai ce la tarahul absar ba bai ce idanu ba za su ganshi ba ya ce ba za su yi riskansa ba ma'ana idraka nan shine al-ihata min kulli waje ya zama to min mun ganin mu ya kewaye Allah gabaki da to wannan ba zai yi ba hatta cikin aljanna ba zai yi ba sai da mu gan iya abin da Allah zai nuna mana amma idanunmu ba za su kewaye Allah subhanahu wataala ba wannan shine ma'ana idrak shine la tudrikuhu al-absar ida ganin idanu ba za su yi riskansa ba amma kuma shi yana gani idanu gaba kida now wadda kuwa ba inda za a yi idanu mu kewaye Allah wani wata ba zai yi ba wadda ce da lafi ko alafa eh, now dajjal now karshen dajjal annabi isa ne zai kashe na fara mu gane annabi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari a cikin a cikin a hadisi yake cewa annabi Isa zai dawo yawa idan ya dawo shi dal da ganin saukan annabi Isa kai sai annabi Isa zai sauka a Baitul Maqdis eh, a Jerusalem a wannan masallacin Kudus musulmai za su taro a wurin ina fata mun gane muna wurin annabi Isa zai sauka ko ba zan ce muna wuri ba waɗanda za su rayu zuwa wani lokacin suna wuri <laughs> wadda kuwa saboda wanda zai rayu a wannan lokacin sai dai wanda Allah ya kiyaye saboda ba karan fitina ma da ƙarshe zamani Allah ya kiyaye mu <laughs> sabbi da haka waɗanda za su rogo daga cikin musulmi masu imani yawa <laughs> almahadi zai tattara su ina ba da magane mahadi idan ya zo zai tattara su zuwa wani masallaci suna wuni suna sallah annabi isa zai sauka dajjal idan ya hango sauka annabi isa zai fara narkewa kafin ya narke annabi isa zai riske shi sai kuma ya ya ya mene ya karasa shi ya kashe shi ina fara ina zama gane saboda ga annabi zai shi zai zai zai zai kashe shi sai dajjal kuma ba wani mene da nan ai alawoyin suna da yawa zuwa annabi isa yana daga ciki zuwan mahadi yana da ciki zuwan wannan zuwan dajjal yana ciki bayan annabi isa ya zo to Allah zai tura wani iska eh Allah zai tura wani iska wannan iska zai zo ya kwashe ya karbi duk rayukan duk wani mumini a duniya saboda ka idan wannan iska ta kada baka mutu ba Allah to shi na kawo magana ga ne ina ba zan buga da wannan iskan shi zai zo ya karbi rayukan mumine ga baki da na annabi isa da na mahadi da kuma mumine da suke tare da su to ga duk wanda bai mutu ba a wannan lokaci shi ka manzo ya ce duniya ba za ta gushe ba ma'ana tashin kiyama ba zai zo ba sai an zo ba samu me wanda zai iya ce la ilaha illallah a duniya ba mun karanta wani abu mai kama da wannan a baya so daga sai an zo ya zama to kamar da manzo Allah ya ce la taqumu sa illa ala shirarun khalq wato tashin kiyama ba zai yi ba sai da akan wannan tada kashe mun kwamfuta. <laughs> wannan abu ne wannan abu yana